jiya an fafata a wasannin european league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na karshe ga kuma yadda wasan ta kaya kungiyar kwallon kafa ta arsenal a jiyan ta doke kungiyar kwallon kafa ta bate borisov da kwallo shida da nema sai kungiyar kwallon kafa ta rijeka ta doke kungiyar kwallon kafa ta ac milan da kwallo biyu da nema Kungiyar kwallon kafa ta Villarreal kuwa ta sha kashi hannun Makami ta Aviv da kwallo ɗaya mai ban haushi ta kuwa kungiyar kwallon kafa ta Atalanta ta doke Lyon ne da kwallo ɗaya da babu. Slavia Braha ta sha kashi a hannun Astana da kwallo daya mai ban haushi sai kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Sharif da kwallo biyu da babu sai Zlin ta sha kashi a hannun Lokomotiv Moscow da kwallo biyu da nema. Hoffenheim kuwa ta tashi can jaras ɗaya da ɗaya tsakaninta da Lu Garin sai kungiyar kwallon kafa ta Afolon Limassol wacce ta haya kashi a gidanta a hannun everton da kwallo uku da nema australia win sun tashi canjaras babu ci ta da egg eton sai kungiyar kwallon kafa ta istanbul ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta sporting braga da kwallo biyu da daya yayin da dynamo kip ta lallasa partizan da kwallo hudu da daya ita ko kungiyar kwallon kafa ta zuriyar ta sha kashi a hannun atlantico bilbao ne da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta real society ta sha kashi a hannun zenit da kwallo uku da daya a gidan real society olympiacos marcel ko sun tashi babu ci tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta salzburg sai kungiyar kwallon kafa ta zolte ta doke lazio da kwallo uku da biyu cravena a gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta kwallon ne da kwallo ɗaya mai ban haushi vetasev ta samu nasara akan nancy da kwallo ɗaya da babu har ila yau kungiyar kwallon kafa ta victoria ta samu nasara ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta coinspon ita ma kungiyar kwallon kafa ta hata balin sun tashi can jaras ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta osterson yayin da kungiyar kwallon kafa ta bada skopje suka fafata da kungiyar kwallon kafa ta rosenborg an tashi wasan daya da daya ita kuwa haful biya sheba ta sha kashi ne a hannun victoria fezan da kwallo biyu da nema kungiyar kwallon kafa ta bucharest ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta fc lugano da kwallo biyu da daya idan muka dawo bangaren wasannin league league na kasashe daban-daban na nahiyar turai a yau za a dawo fafatawa a gasar la liga na kasar spain mako na sha biyar inda a yau din za buga wasa daya kungiyar kwallon kafa ta alabe za su karbi bakuncin las palmas da misalin karfe tara na dare a agogon nigeria a bundesliga na kasar jamus kuwa wasan mako na sha biyar ne a yau kungiyar kwallon kafa ta stuttgart za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta bayer leverkusen da misalin karfe takwas da rabi na yammaci a agogon nigeria nijar kamaru da kasar chadi sai kuma kasar faransa inda nan ma za a kara a gasar league one na kasar na shekara 2017 zuwa 2018 su kuma wasannin mako na 17 kungiyar kwallon kafa ta grandis ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta strasbourg da misalin karfe tara saura kwata na dare a gogon nigeria a bangaren labarin kwallon kafa na 'yan wasan kwallon kafa kuwa shahararren dan wasan kwallon kafan nan na kasar portugal mai takale da kungiyar kwallon kafa ta real madrid da ke kasar spain cristiano ronaldo ya sake lashe kambun zakarun 'yan wasan kwallon kafa na duniya mai taken Ballon d'Or wacce wata kamfanin mujalla ta kasar faransa ta saba bayarwa duk shekara wannan shine karo na biyar da ɗan wasan ya taɓa lashe kambun inda ya lashe a shekara ta 2008 a lokacin yana kungiyar kwallon kafa ta Manchester United bayan dawowansa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya sake samun nasara a shekara ta 2013 da shekara ta 2014 sai ya sake daukan wannan kambo a shekara ta 2016 inda a yanzu ya sake dauka a shekara ta 2017 Cristiano Ronaldo ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wacce ta lashe gasar UEFA Champions League wato kofin zakarun nahiyar Turai a jere. a shekara ta 2016 zuwa 2017 da kuma ɗaukan kofin ƙasar spain wato la liga na shekara 2016 zuwa 2017 ana ganin wannan abu shi ya ba da dama wa dan wasan ya sake lashe gasar sai dai ya haura kan takwaransa wanda ya zo na biyu lionel messi na barcelona wanda shine ya zama wani biyu a masu wanda aka zaba shi ko dan wasan tsohon dan wasan barcelona wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta psg neymar shine ya zama na uku iya abin da ya sauka kenan a labarin wasannin namu na yau huta lafiya